'yan uwa na ƙara dawowa 'yan uwa a saurara da kyau za ka rubuta yadda ka ga an buɗe mimun mimun ɗin to haka za ka buɗa eh za ka ɗaure ne suratul tini tun daga farkon har ƙarshe eh za ka buɗe dukkanin mimun da a cikinta sai ka sa sunan wanda ake so a ɗaure masa baki wannan ɗaurin baki ne idan ka saka sunayensa za ka yi laya idan ka samu ka yi laya za ka samu zakara Yan zakara za ka samu Yan zakara shekararren zakara za ka samu idan ka samu shekararren zakara za ka buɗe bakin zakara sai ka tusa layar a cikin bakin zakara sai ka sai ka in ka tusa layar a cikin bakin zakara sai ka riƙe bakin zakara sai ka yanke zakaran idan ka yanke zakaran za ka yanka sai ka cire kai gaba ɗaya Eh, tun zakara za ka sa laya cikin bakinsa sai ka rike bakinsa sai ka yi kwantarsa zakaran sai ka yanka sai ka cire kai gabaki daya idan ka cire kai gabaki daya sai ka samu zare sai ka lallauye ka lallauye ka lallauye ka lallauye sai ka naɗe shi ka naɗe shi zai duka duka sai ka samu rami sai ka turbuɗe wannan ɗaurin baki ne mujarrabi yan uwa a gwada a gani duk wanda ya gwada insha Allahu za ya tarar da abin da muka faɗi insha Allahu uwa ɗan karamin almajirin ku ne baban na Hanifa daga ƙasar Kwadiba